da fihina udan nan na umarle su kofi daga juyen nan to a shiga annabi ga a je wayi zumami boga ebe na aje annabi da zuman ba a matsoca sai laye na wangi ya za wangi ike nan wafe na ga a ji su kuka ya nan wani ciye ji ba wasu da su kwai annabi majici bai na yayi kan dole ne da dan nan mai wangina wasu ya da na gaba wani o ma faiwa amma kan dole ne dan nan nan maje na ne ma fana na garsan ya da an da ma annabi magula gusowa to annabi ne annabi musa ya na ga gina wa madana na ula gu pati wala wa lawa ta edu na jelo edu ya to ne fir'auna na wọ́n yẹn wọ́n wá zà àmàlà nà ládà tú wọ́n yẹn wọ́n yẹn tú ẹ̀ tú lọ ẹ̀mí ẹ̀mí gàdá wá ẹ̀zà nàgà mọ̀ ẹ̀jì mọ̀ ẹ̀jì bá ẹ̀jì náà bẹ́ àláwọn zú àmà tó ṣe gan náà níbi mùsà gan áwò ládà pàtí ó aláta do ẹ̀dùn tì náà jẹ̀lọ ẹ̀mí pàrọ̀ àwọn kú lé wọn rí wọ́n yẹn zà wọ́n fàyín sẹ́yìn ní bàbá kéde sọ̀kọ́ ìtọ́gọ̀ wọ́n lé wọn wá wá zà mo ti amma na na to inda tun tunari bo majuwa ba shi wajen fahimta zai kan annabi musa yi wo soko inda mini ne nan wa soko ya da yi na na na kaba na bana ma coci ga annabi da ya al'umma wa shigalan ya fi bana yanzu da ajiya illa ma kataba Allahu lana shebe na su kuka kati wani kuwa maulana su kuka yin da ka ko lokacin fir'aunu su ga fa annabi musa har da kamina annabi musa bai biciya fir'aunu nan da bana lokaci na annabi musa bai an wace wuce zai zade da yambona ubele da guba ya su ne ni isra'iliyu ni kibitiyu kibitiyu su ga mai zabayan ejiyan fir'aunu yau isra'iliyu ga mai zabayan ejiyan annabi musa ya yi bana a to da je shi ne wannan a gan bangare guba a da kibitiyu a da israeliyu to kibitiyu ja a dokon da dai gyaru amma daga na mulki dan waye za ba abu nan a zane ji dokon ake a cikin jirgin sanin israeliyu to na anabi musa zan wani kan kibitiyu da tsohon jiya ne wuce lagwa kan wani ma fawa kaza wa musa faka alai bai gwana annabi musa latin wai mana efin wanzu ngala kando re du ba duwa to kwa lugo za te un be gane fun wanzu mun kacha ga wada wu a sai labarin fila da annabi musa fir'auna ga annabi musa ne kika tawo re bana wada wu zuwu israili wo kai kibiti a kibiti roto alan kwa waga da bagin da ciman shi fada ya nabi ɗan fir'auna wani momini da annabi musa amma wani latuwa nga pichi bi ba annabi musa ga waye da da ya boya ani ga ya wata ga ga wato gwa alawa yawo nabi musa shi ya she madiyan e shi ya annabi shu'aib ari ne na ja ko ma je kai ni no da shi sannan wani shi na ga su ko bella aya na ji su ko ya ga babu na yawo na mafarin su kuna annabi shu'aibu layu mulakan kanda bayuna so ko zan musa ki dango go ma tilka bi yaminik ki dango alo go kala iya afaya ga su koyan wayo so ko la ju gandon da mu to ce ga ga ga tawakkalu alayya wa a'udhu bi'a ala zanani wa liya fiha maqarib ukhra ko ga to alkiya ya musa a tukun ya cici fa'ida iya turbanu mube na ya tuku cici na tukun ci an je ewa na wacce na wani ke je baji annabi a su da su koga la ta haf har su dama la ya hafu ladayya almurtari zandoro na ya tutunan gadan bayi boye da su biye da agwa su tukun annabi musa ke lawa su suku suku ke ayi mawa su ne wanne wa ke ayi suku ne ugani ni dawana min aya na wala da ufur auna da bana ne ke furauna yin gotika wa gatuwa ga wa bebe aya ne ba ci wa dumam ya da kala eh alakiyo alaji yudika eh alaji yudika laye gwaye we olologun lukwanta tawo ọba wo tia woga ya ake wa ate wọn kyerɛ wọn ayi na woga la ma ba wa fe le ba kpaakoe ate ba wọn ti da woga ato wo ya ate wa fe le man yi ga woga nasara de san kye de telescope ade yɛn de kye ka telescope aga lew ba ye ba ne wọn ti ga lo pati na wo di ba wa fe le daga ba aga bɔ ga di dalilin wucin ndago ti go ndago ba nana wato a kowace da ba fir'aun annabi musa ga mai sudan fir'auna ya zuwa na kiye gwadon faniyo gotika amma ya ne zabaci na pambaci ya daga gana ya bana tin dan wuto so kofan ya ga ya ne nya ne gaga balla balla balla cewa ga su koyewa ga wajen ga bin malaka ba cin ga aruna akhi annabi aruna ya gini na ula pambaci su kuma ta iza ba abu ba ba ya ce gaban fir'auna to nga su kai wa gan wa ga ga wala kad arsalna musa bi ayatina ila fir'aun akika wallahi la tutuna nabi musa da bayan fir'aun bi ayayin ngai mu ya zaje wa wa malaihi gani da jama'in shi ngai ba fadi yo fa qala annabi musa ta ba fir'auna ne mun ga ni rasulu rabbil alamin miyani tucimiyo ne tune ba sama gutuwa ba ta kin gutuwa ba ba ga buta da fir'auna e bana kan ga fir'auna sai wasa ta tun ga babon na na da dana na zame ɓace yage ya finan wuyo annabi musa ya sai da fir'auna nan ga رسول رب العالمين اسمه بالي تفاتن وجويا سقوما فلما جاء فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون لو كشنا annabi musa baya fir'auna ya zama da aya ya soci na abba ga bakke beji beji babu sura da ci bo wati balla annabi musa ta ba fir'auna mu ci gaza me tsiya rabbil alamin ne tuci rabbil alamin na rube da dalili yau annabi musa su ku ya kici wa, za na na rai dalilin sai riwaye gidana magayin na so ne zai zanen yi majigan wani ila bushi ila ya fushi wa bai ma kuru zanen yi ji siri na bi wuce ke yi dangare kayan to an alayi ala na nabi musa da bai ya gani da aya ya ce ci dana iza hun min ha yadda haƙo ya samu a zai na na kawai ya zaji shi na na mayan magawana lásìkò títí ayé wọn kọ́wọ̀ sọ̀rọ̀ ń gáyé ààrẹ ń sòkó sòkó gan-an الله أكبر فأتي يوم ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون sọkọyẹ matọ ya ńlá wọn a ẹbọ náà ń tán na ẹ gàgà dàtí àtàwọn matọ ya àmà la aya aya dìde ya kẹndù dẹ sọrọtù ara tó lọhùn bẹẹ bẹẹ agani bẹ aya arúgbó àná káàkán mọ ọsọlá a nye mafari abin shishishi e shi bata ya buru e wa de sai suka degiya sai buru a dana aji damuwa a imawa musa wata ya daga na enyi na yi wunan gai fara'auna wajen waya na iga da ba musa ba ni jiwa wasu ku ga ci A anábì mọ́ta ya na ó sì rí lẹ́nà dé iná dẹ́nà anábì mọ́ta ga sọ̀kọ́ ẹ̀mẹ́ ètò òyò na a a panẹ́lì àwàtàn àtúbàjì sọ̀kọ́ fàbẹ̀yàn bọ̀rọ̀ alàtí ke àti èyíkì pé àdáyẹ máa ń dáyẹ náà ké túbọ̀lẹ́ náà ga adétò àṣẹ fàràwọn gama àyàwó sọ̀kọ́ tí èdè jíbẹ̀ ayé wa kumbal ko kwata wule to tora a yi sai ja a ke da ba na musa ya musa ike yi da nani ta su ya yi fa a ɗaya na firawuna yi wana a ɗaya musa ya su kutuwa fa tun aya wuce ga su kwaye gaba wannan yi wanda ci a cikin bakin wani ba ta yi ga a ga har za a tono wani ya torí wọ́n náà tó fi bùkún tún òun inú wọ́n náà ẹgbà bẹ́ tí nínú wọn bùkún àgbègbè wọ́n jù bá dá àgbè ayé ìyà àgbè bàbóòrò náà tí wọ́n gẹ̀ náà ẹgbọ́n ìyà tó sọpọ́tẹ́ ìlà ní mọ̀chílẹ̀ dìde àkákáín arúgbùtúwárí ndóńdó máa dá bá ànẹ́bì musa gúúsọ sọkọ́wọ́ sọkọ́ máa fa ní ànẹ́bì wà lè hatta idza akhadahu lam yuflitu sokwadu fe tomaya zane kibina ku waya jin wani sokwa fe patayi har fe kan na so ci gabi wanda kan yi ubana sokwa yauya sana satar juhum min haisu la ya'lam sokwadu fe pataya za ina da babba ta gawa jini gaban zana babba ta gawa ga Allah na sai اما بونا تو تاي دو وان وونا وا يا ودا ان قيدي متي وما نريد من آية إلا هي أكبر من أختها آية نور من في لدف يا كاكا إذا أننا آية نور من يا لدف يا ناري شجنا دي نا تتونا دي وشجنا إلا دي آلين سوف كلا إجراء شخص

yana ba wa juna ba to mun to amma jama'in وقالوا يا أيها الساحر ادع ربك بما عمد عندك إننا لمهتدون وقالوا هذا ده نبي موسى أبيا أيها الساحر yawon bayan mace wani aga ga yayuwa rasulullaya ko rasulun rabbil alamin a ga ya ayyuwa sahibu yawon bayan mace ka kalma wacce wasu ji kalma yin wuya na biyu ga na baso ga inni rasulu rabbil alamin yama bai yi ba ne ga ya ayyuwa sahiru yawon bayan mace sai da wulana rabbaka ba so ciwa duwa yayi wa bai so ciwa yayi bima ahida indaka nye na to ci jin alkawali ya wai dabu bona nye na su kwa jin alkawali bai wai ganwa ji ya wana ai bana nabi musa ga ga ga lo matsalan dondo mo ga ta su kun gwa fa mo ga ba su kun wa zuwa wa go a ga to istijaba wuce na su kwa jin ya wana mo ci alkawali tsakanin gobe su kwena abaya yi azaban nan lu kiya inna lalle yana la muhtadun hakika ga de bawo wanda za a duwa yi ba ne a zaba na da dana ta Allah abu yi ga mi tuwe yi ga ya gaji yi wani ta ma daga caba na bi musa kere zama ne zo ya fa nan gai ga an shi ya titu ba a yi sun na yi na a gan a yi a sahiru ya wanda ya mace ede ulana bayan ba su koya yi toci yawai ake da toci ya ede ulana na rabbaka ba toci wani yayi bima a hida inda ka yenin la'ali kawai tsakanin gobe wayi na ya bana annabi muhammadu ki tabbata da na yayi ga annabawa cikin dondode aduwa na toci lamun wuce legan gaban wagona amma muhammadu ya tsaka ya wọn ló fi ẹwà tún ẹ àdúmọ wọn tuntun dóòrò bẹ́ẹ̀ náà di àdúrà náà bà yà àdúmọ ayì kámínà abẹ́ àlòfin mọ́tọ́lá wọn máa wò wọn muhammadu abayẹ wọn yà ṣé èfó kìí àmọ́ nga yìí ṣẹ̀fà ẹwà náà wọn yà tán yà àdúmọ yìí bá fàdé ayé ẹni wò lẹ́nu àrọ̀bákà bímọ àyìnlá iga iga gbawe lalle iga mi tu so kwenwe iga ga da fir'aun so ko gan falamma kashafna anhum al'azab ila hum lokacin da lillaki abada azaba wuciya na yana ji ma cin kutuwa ne da ana kamini gandan da lakiya bayana izahum yankusun waliyaye alkawali na lada nabi musa ga inna la muhtaduna na elulaya a ce dada je na ke tubona a ji ma ne ga nabi musa ga a ji e da duni ga a ga ganyen wani ma kan doro ne ba za yi ba na a ci tafi ba bi musa na ga alkawalin na shiga nabi musa

akbar وكذا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وآذي الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون لا فرعون قال لي إذا أتساقوا عن موسى لا شبع إبن لا يفيه يبع عن موسى لو na fir'auna galle daga egun na wa da wuce mulkin wa duna wa uzwa ma wuza ciwaci cinwaci ya kibiti ne wa yi miti dan daji wa yi miti wuya miti na wa ga ga e gido jinna na yi kpana wa ga da goga mulki na biya la ki gwaye jibin yau mgbe ebie n'ilu ba na nwa chitu na nga mmefura ọ na ga alawa je ya da emi mi gba mu ye mi ga tawu fu tani mi mi wa ga tu kata titi aya ni me mulu so sama yi ma jiwo kashi iji a ga ojiwo to kila yi kiye lajin na kawo ije mataki na iga alabe yi egina na anabi musa yi shi ci gan wani tuncina fir'auna ya ji ga gan alam eh, gan na na wuga wani ji wani ji fir'auna gan a shan wani ji wani idan ibo ife pa zakan boyana inji zakan waya wacce da ta ci bo eya yana ji su ko faruwa sai da yi na wacce fiya nga wa dai ya ji ba nga wa yi ticho babu da ticho to kai biyan bo na da fir'aun ba da fir'aun sai tani na nusa nusa yi fi kauni na ji da ta ci ya jama'in yi wani qala mu ce ga ya kauni yayi ezuciya jama'i miji nusa nusa yi alaisa ni mulku misra a shan mulki ya misra daga banu cada banu zona wuji gwani firawuna buda wajen min mulki a wọn ba ta na tsohon shiga lillahi mulku samawati wal ard mulki ya sama su kin fata su kuma yau kaga landu ciyawai a dai lalamma wacce to wuce na ma lama wace na na daji da su daji a mulki su kone na kan da cewa to to foro na wai mulkin hawa ja kiwa ji na ade yanda ci un ba wai un ba to ibada na ka firgan wa jana eminan ka soko wa latu man amila saliha fali nafsi wa man asa'a fa alayha wacce bai bada amma ka hari ya to cin da ci da gon ba won ba waya wa guji wa shi banda ana wai lele kashi wai lele wai lele kashi wai lele to mulki ya so ko gola gon dono e bona un so kola ta ku zo sinatun wala nau igbe wọn yẹn lọ bá sọ a àti agagẹ ẹlẹ́wọ̀n kọ àmá wo wọ́n ta igi ọmọ ẹlẹ́lẹ́ pàṣẹ wọ́n lélẹ̀ wọ́n tì í nìní na sọ̀kọ́ wọ́n di dúró lè wọ́n bọ́ wọ́n bá wa ọgójì káṣí ẹ wọlé á ní gẹ́rẹ́ zàdánà káàkiri wọ́n lélẹ̀ ẹlẹ́ ọ̀tọ́kọ̀ wọ́n lé àti ajẹ́ pàtàkì a shiga mini mulkiya tuwaco wai tabbatan tashi wai tabbatan su kwaya tabbatan yin dole su kwaya ya batan to yaje shi ko ba wure ko ba waya wa Allah to ci ga wana da fir'auna fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra ashe wace mulki misra ne wai buda sana bai gala bai gala lugwa ne e bane na fir'auna sai le ga mulki na mu je jin wata jan gugu da jan gugu ci gan yana firawa na yaji ba na mulki ka na gaddan wani amma tsoci de yan loci na waji da wani wa gada tutuwa na tutuwa biya a ba su kwafe to fir'auna ga wa'azi la anharu tajri min O ọmọdé ẹdùnà yẹ jẹdánẹ agare dubuni munda ta kwen munda ki misro pata fir'auna ga Allah wan shi yin ni buta ni wu nga wen piyo nga wa azil anar yele e, e dunajye tajri e jeje min tati da ta e, kwen kata tisun bwa kata tisun kine du jeje da ta ku ma flyover ji e du jeje ko kata tisun uga tinya kan da tufe ci nuwale man da ci ga alaisa azihil anhar wa azihil anhar tajri min tahti ato en wana ye jedana na kakwe yi ga lubda dazo. ta ci ni mana kakwe yi uga lubda zo ade sahaba na yi fasara ake kakwe yi uga lubda zo ne wa yi budon bana bayyana ya tunlo abala tusiru yake cin na jila ka shan kale lo bolo farawo ne daga jama'an ya ci gaya ya daji ne ya ci ga kan yin nan so ko ga Allah akbar. Fir'auna da ana am ana khairun من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فرعون يجهاز بل معنى أم وشباوي بل يقوى جدا من يجعل أنا أنا من فرعون خير من جعل خيرك من هذا دعنا جدانا ga ɗari motsa firawuna gan mutum alaƙai ne don daga ba zuwa ke gan wasu ya bana man falaisa huwa man qala ana falaisa huwa lana ga ya gan wani a gunyen da su da lagwaje su adde na wani tasha lana yi yin bata na ya kwaga ai ai le ga yi yin to amma wadda da tsaye da lagwaje ba gan yi me to mu finish ya ni na wani da ta fi don finish fir'auna ga أنا خير من هذا إيه الذي هو مهيب بل أنا خير مجال خيرك من هذا زانا جداننا الذي زانوي هو مهيب ويزا بوبوكوشي تلقى بيندو زبوب جوا ودكوا dana ya yaga soja yawon ba na hu ba da jikin ga wani tuciya rabbul alamin daga ya kwaki ciko wala ya kazi ya mini sifa anabi anabi musa na firawuna juwe na wuga anabi musa otoma ma e ga mu to so bana wa dena e ya anabi musa tia wunde wunde ko para umma gaga bana firawuna so kwaji ilimi da ikima ya gaba kai da shi ya toci na tuwa ne da musa zumana eh ato annabi musa wa da gike da gifra wani gufa da ya gani su ebe na firawuna mun magaza kafiri na ke yi da shi firawuna lamrus lamrus na annabi ibrahim lokaro da yana mutum magaza da na annabi ibrahim tiya ci ga tsociyan wuzaye su kwaye ko to me da zara mai wuza nugo to kuma ya wuza mai ta zarai mi to ya wuza mai mai ta zarai annabi ibrahim wai ko ya wuza wuna ke ma na mu e ga da e prison yanwi ba nan mu ga na da na ga ke ga su wa tiyana ko da na ga ke ga yina wa tiyana ala aya ala da wuce na da ga kuma ya na ne ba ba lan wawu wanda an ci wani da wani zana mai tiyo don ba ya shi nga ke wa tiyo na ya mu ya zan ci rai to ko wa ya nabi ibrahim ga esyemi ya ti bi shamsi min al mashriq a min al me daji e bana wa ga da e me ko ji ya zane yi wun prison bo da hannun ga lokacin ya wuci da tape wuro be na na da wuci wa yake hannu ga so kwaye mai bebe gidi ba na gidi lana bebe wai ba na gidi lana da guwa so ko da fafu yi tallazi kafa kafira shi ku ga ga lai buru da ba dun tuke oga kai gidi o to la buyu a ta ron ta gidi tiya be أنا خير من هذا من جدان دمني الذي هو مهيب ليس بقوي تلقنا ولا يقال بي إذا أتمتيا ولكن يجب ان يكون هناك جلال جلال جلال جلال جلال جلال فلولا ألقي عليه أزورة من ذهب أو جاء معه ملك ملائكة مقترنين نانا يقى فرعون تصر ويقى ngata na anabi musa ọsọ gan tuntun yẹn sọkọ na nyana yi pata anabi musa na wọn dúdú títú tàkì ìbò yadda afẹ́jì anabi ọsọ tó wọn na àgẹ́yẹn na dẹ́wọ̀n ẹ̀wà na wọn dúdú yẹ tú tàkì to laula ulki alai asura e kila cha la e ti wa bayi karawuhi kila la de àwọn ayon o mo imin zabi a tawa ta daga golo so ko lauyi e e turo en so ko e bana en tu e tu en ba ga ife jan alfari wọ́n ẹ̀ tán góòlù bẹ̀ azọ̀rọ̀fẹ́ bẹ̀ lóòlù yìí yà tán yana fẹ́ láyé ajé múlíkì kangana dán ẹ̀yàn wọ́ ẹwọ́ kò yìí àbẹ́ alẹ́ màmá kì yé yí bá dáàbò da yi wọ́n ti ṣe kódò rẹ̀ kí ló jẹ́ àdé àṣúrò tún dee yàn wọ́n àdé etí wa yàn ọmọ ojú èmi ń nìyẹn ń jama'u almala'ika wuce mala'ika na yafe tauza na kendo mi ga yadda n'i soja ji dana gwalo to gwafi igboro su mai pamina kina wuce a je mala'ika ya fe pawa yau ni firawunin gidan mokutari ne na jiga abu ta ba yi kan dondo a zafi wuya a fe tona amma anabi musa na anabi haruna bauki kan doro na ga dina ga ita ban babu babu soja kwana ya fana don amma yi mala'ika babatan a shayar zunje ba cikin wani tuta su ko gan a firayen da fasta haɓa kalmaru wa kalliyar jama'in ya fata wunde ladaki tendo hankala ta yawan wace kalenan wude control abin doro da tunani da ba a nabi musa da daga nan shabi an yi gaggan alaisa li mulku misra wa azila ana aru tajri min tati afala tubsiru am ana khairun min hadha alladhi huwa muhin wa la yaqadu yubin فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء ماء الملائكة مقترنين ata wujja wujja nana yi gana bai kenda fir'auna ko ko gifiuna wa an kalliye jama'in shi ladaji wa bi an wa an kalla da bi fa fawo amiatu aga lalle annabi Musa so ko so kwa ga so ko innahum kanu qauman fasiqin so ga lalle lalle jama'in fir'auna yi antes la llave, es la paz que la parna. Socorro. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين أفل يا بكافرنتي فل يا بكافرنتي بقول فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين kami na ga abayi su ko wan wugan shayi shan guda iyakan da bana su ko yaji fushi da mini ya ji su ko ji eh wala yasta ga fatiha babu ga gairu da maghdubi alaihi wala dhalli ban za na yi su kwa a ji fushi da yana mun ce hukwa ga kiyo su ko yaji e to kami na a tayin ji kushi da kabo yana in takamna yi can zaba daya in waganci yi gaba e gaba ya zaba mini mini abu kuji fata fagara kanawu na ji ji kushi da yin fata da hannun iya ji nuwa ajima ina fata e gaba baki abu shi ogalo sura ndoci gwa ikamina a yi ganyan ẹyẹ ma ọláyẹ wọ bẹ́ẹ̀ mi láìmìdì ààjì ìtàkà ní fìràwọn ọdẹ àníbi mú sẹ àárí fọwọ́nchì náà mọ̀ẹ́ ga àásíà bíntu na yi miya fìràwọn ọdẹ fọwọ́nchì ló jí ma níbi àníbi mú sẹ ìzàjì náà dánwà fìràwọn ọ̀nà dá nga àfẹ́sẹ̀rẹ̀ kpatide ba emi firawo nana afe kudu kpatidana kpatidana ki azadan do ashi ma she tuga tiya nko kpata ashe firawo na be tiya na ashe ki aga egi ba ki ma gugu ni ne waza na ine waya waza awuna na tike jebelu wayi da sauki la taqtulu ega wuma asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada kan ga da damuwa ya yi da firawun hadiya E ga wunna ma na na jina ya wuna in jiwa wani na da ji amfani to man shiga a sa an yamfa na na yi zagi wuce ga to gana wuga da lotu biyu ta yi ma da jigar da yi musa galagan dodo ga tunan sai ke na wada annabi ga ji mala'ikan da ce za a ga suna amina yawo kan doro na waga gaga ta ji pàdé da ga wuce ne na suwa jin gada ẹgbọn wani gbena wagan ẹgbọn fayo gbena wagan a ta an yan fa'ana wale aunar tafizahu walada su kuma bai amfani layi a siya gaje annabi musa sana ji ma ne zo nan saharatun na jirai e eh, mace ne kubena ɓata imani jigar da annabi musa ga ya yi imani jiduni kabla an azana lakum kafin min jizini yayi nan inna hu lakabiru kuma lazi allama kuma sir a shan gai nusa na wuye mano daga na mai gai ya ji makarantar wa kira da shi buran boye gbamiyo da ya ci nga ya jan zaba a ga fakti ma an ta kawai yana ga ajina ojiyu Eh, hukunci na ga ba bata na wayi shi babu ga ala ala da wa kusa ga za ba dai yi ari da kamin da ke ga ya je <clears throat> be anabi Musa man ji be kogu ba be da ke ya ma tun daga fana mai da nan asiya ma shifa da fecin ne a ga asiya mini wulakan wuje da gida nga mai yanjiyan firawun kijo ga da je da dole firawun wala pata na waji na ji wala pata na waji asi alami wuje da gida wato kawo malami ne wuje da ma gudewa a gan da wa kangare gune wọn lè ṣìgí bí títà wọn lè ṣìgí bí títà wọn lè ṣìgí ẹwà wọn lè ṣìgí wà wọn ṣá sí àwọ bàbò àṣà ẹwọ kan bàbò àdìtú kan bàbò wọn ti lẹyìn náà wọn làákàlẹ dáná náà ẹ nàgà yí wọn nti da wọn yẹn pa wọn alágùn náà wọn azùzúwìn wọn fẹẹ pa wọn alifọrọ ìdúgbò àfi àgbàtọ sódé wajeda ga wajeda asiya ke kuma mai na ugan annabi musa magan yau magaba waga ana kairun min aza ga annabi musa magan wee ọmọla na koyi ni furawa na ga da adibe taku kafe alalatau daga nama asiya ta dube furawa na makila no ina wucin wannan nga rabbi ibnili indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali kangu be basu ko aduwa ban su ko tuye mi ali be ne ali janna ngole ato kandoro na oga fe asukona wa fe waye wate su ko ite waye su ko dipile su ko maga ajnyawo otoda me tuye ba waye o chabi tuye ba kendo gwaina

wacce ne wacce wala mace ga yi mawai kan don da na mai zagi ga ya yi malana ya malata bo wutun kuɗe matsayin nan ga tu malata yi mani gobe ga an yi wa da wa ce ta su kuɗa ko last week ya ya ke libya ya ya mutum ya to new york niger state abokin ya kuta ẹ̀wùn bẹ ẹ̀wùn bẹ ẹ̀wùn bá dé ṣùdọ̀gbọ́bà ẹtí ẹ̀gbọ̀n o wọ́n ti àjì iná pátálà ọgbọ́n tó ọgbọ́n nílò ogún tó àná là wọ́n ń ta wọ́n á nígbà kúrò bì wọ́n láì tẹ̀lá. ìwọ̀n yóò bá ṣe tán wọ́n lè gbọ́dọ̀ àwọn ọmọ ayé máa ń gbọ́dọ̀ dà. tó bàbá àti àgbẹ̀ sòkó túkàtà àmì dàlí jẹ́ náà wannan jini wa mawagani ni min fir'auna da zuwa fir'auna wa amali ito tuna wa hannun wazo da ne ta kuna wa lata ne da anan a ga karatu lata kun so ta asiya na su kwara yi gudun nan kulle wala gani da bayi bayan ta kun shiya wannan jini min alkauni zonu kwallo ma a sa suna. Kulwar da cina a sa gina yanar yi jimani da ne shi kira hannun da yi ya bi tura ila ta siriya fir'aun a ce duniya ewara alayya ebu mata bana take tuna fir'aun da da a ne mun ba ta yana ga yayin no ya para kila lalan wani ba ne ga kine ga lawo ya yi ba ba ko da wani nan ya lokaci ga tuto ne tuto soja ne àti òkú òní àti tó àlẹ́lẹ́ wọn báyìí. àlẹ́lẹ́ wọn báyìí láyé àfẹ́ owó ìbùkú ẹ̀jọ̀ máa ń fara ọ̀nà dààmú àlẹ́lẹ́ àlẹ́lẹ́ wọn bẹ́ẹ̀. wọ́n ti yẹ títà àjúwọ̀n rẹ̀ àmọ́ yẹn àlùmọ́ náà yìí láti fún wọn sọ́nà. ìbọn àlẹ́bí musa dé èkì nìgbẹ́ yẹn náà sọ̀kọ́ ká náà wà jí lẹ̀ wọn gáwọn àjọ gáàjọ yẹn náà sọ̀kọ́ ká náà jà. àlẹ́ ìtumọ̀ yẹn ẹ̀dùn náà àlẹ́bí musa ló dààmú wọn kwakwalon musa an diga damuwa idrib bi a su a kalbaha la tukuna da goma mai mujiza na lauje kemi su kwaga wa galle bangaren dorowe wa ga patiyo na wacina a nan kai yi ga ya duke miyon ya zafi ṣùgbọ́n fa agbára kanáwó asọ́fẹ́ òkúmí ní apẹ́ náà fi èdè náà adẹ́mẹ́ ẹ̀túta àtàtì tó ti fẹ́ rẹ̀ ìyá níbà mú ti rá ṣùgbọ́n lábẹ́ àìbá ọlọ́pàá agbára kanáwó ájìmọ̀ ìyá jẹ̀mọ́ ẹ̀fọ́ra ọ̀nà ìpáàtà tó ń tó ìyá jì àmà tó ṣáyẹ kíjì àrọ̀ áwọ̀ ga àlìyọ́ mọ̀ nínú ẹ̀jí kàbí bàdàmíkà lẹ́tà kúnà lẹ́mọ̀ kálàfàkà áyà fir'aun na ake a rudewa tiya ya yi na su kwaji yuna rudewa tiya na gaba su arba'in na ake nujina ba ba da wani sura da kaya ku a nune da niyan kure da da fati da fati ta kuma yuro ya bai ki masu kure kuma da ariya da na jafi su ma ya fi na ga kakpa ta mawa kuma da hila na shida ana ƙarshen adam da ba su ko ba ta wa kuwa firawuna ƙarshen wacina ebulu bi ayin na biyo da ban kala faka da ne da su bi su kaya firawuna wa shari wai zai shiga وجعلناه كما يفعل زي ما قلت طلبا لديه شدنا an shi da ya jama ya nufi muhammadu gara ita ce ba za da wa matsalan amma la ta kasanci na nabi a jilatici ya jama yin shi na zana za a ji mani na waloji zana a ja na wuci gaba da kafirinci ai ba hali a tutsun wani zandun da ya zana ji mani na yana su kwaji da ya na dana zamanin fir'aunin zana ji majiyana yana su kwaji da ya na dana zamanin fir'aunin wani ke kwatanci ya bana kan da na aga yalla misali zalici a wani one out of two gama yawo ma wala ga wasu misalin na wani ke yawo na waga adda zan rayuwa ko kuma wala ignoyi wala tugubo wala wala kele yawo na wajen ji amfani wa waga ajin asara kamina asara dai biya wani ta amma ji kutunci a ne gani kan gama ya fabu malani سوكو الله يتمشون سوكو كون لوسي مثلا للآخر يذكر ذكر شنو يا جنن غايو سوكو ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه يصدون توجد فلما ولما ضرب مثلا ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون a ga ayan nan wancan ce ya annabi muhammad eh, lokaci na a jama'in annabi ji annabi sai na misali ya annabi isa ya to ade ba yunwaci a unbe ungawa gomi da annabi muhammadu e eh, siya misali na annabi ya ya ato annabi isa da hannun ungayi ɗaya e, suna bayan shiga abdullahi bunu zubairi abdullahi bunu zubairi a mbayaje sahaba gusu ma mbayaje musulmi amma kamin wula zo musulunci a nan na afin bi ba anabi gana wai la misali anabi isa bai yayi nan a a sha wajen anabi isa na. wọn ga yahudu ife nwa ebe na aya ci da yanzu kafi aya nuci na ga innakum wa ma ta'budu na min dunillahi hasubu jahannam su ko ga patare kafiri to yana ya ci buta ya ga kudi da hannuna ya ga aje ci matu ya jahannam ba ga abdullahi bin na nan <clears throat> inda bai uga mai ji annabi muhammad ga aya na na ci da na khasan lana wani ali atina auli jami'il umar in baya na ci da na eti bo kawai su cewa to kuti yi kashi ba ta yi al'umma na ji gobe ta ba tori wani ga su daga hasu buja na mai yoyo annabi ga wuwa lakum wal ali atikum wal umar lalle aya na ci da na wuya ye ya sana shi buran bai na ce kuti kutina to kuti ya to to aluma na ji gobe ba to ya fata na ya ga ya ci matuya jahannamu ba ga abdullahi bin zubairin na ga hasan tuka wa rabbi kaba annabi ne a sun bewai a gudu bewai mai shi kuti gani bai kaba عمال يغطى ما ما يشيري كي امن وابقج بيين ونو وقع ليس النصارى يعبدون المسيح عشان النصارى يجي اجبوا تيا نبي يسا واليهود وزيرا يهود يجي اما في اجبوا تيا وزير وبنوا مليه الملائكة جماعة مليه جماعة في اجبوا تيا ملائكة a sha za wuce a za a fi ga e eh, ken da ga tuwalu mana yi goga da ana a za a fi ga da ana ya yi daji ni za a fi famake ba da to kuti yara shi na da annabi susu wa sakata annabi sallallahu annabi susu wa fariyal qawm jama'a fe mani a fe fai ba fe fu a ga kai bajin na annabi na lalaki so an da yanu bebe na kimala annabi ga yin da ما ينسق عن الهوى إن هو إلا واي يوها annabi daga gane su ko na ya daga na masu kula lai ya doro yunu ga yau na na annabi su Aga ga ko oh, huli kagin na gudu ya nan ɗan eh, ya su son eh, yi shi kawai su ga ya da nan su kwafe cayan na daya annabi muhammad ga walan ma duriba ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون كاننا توشي بلا misali da ya aluma yawanci ya egiye maryama na da isa na eh ne na jama'i jibiyoyi bai na bai karshe na jama'i wa na da jabe baya ban e siye ga wuce za ga manuzo ta zaten hun fana misali na su kula da yanu ki a ji ɗayan tiya a ji tiya su kula وقالوا أذا أعلي أتنا خير أمه kuti na ya anyị nwụ da anụ na nwụ gaja ala kairi ga ọka kashi annabi isa ya waga jiga eh annabi isa gaja ala kairi ga ọka shi kuti na ya anyị nwụ da anụ na ebe na waga to kuti a yi fata har su buja annama to annabi isa gani da kuti na yi nwụ da anụ zija ala kairi ga ẹ̀dín e àtọ̀ annabi muhammadu gan da kuma ma zara hulaka illa jadala kudanci ne lashe yiwa ga danan alula da a face a daiwa ga a gini da wai ya zana a kogan alamu ya ne lashe zana a kogan a na kallo wani wakai ji bayani wa fi ha ah, inda ma ni ga zana a kogan kawo ga jini wace ji hankali ne ran gani ga babban gani to wa gwa ga ina waye wa ga wa da na wa gwa Gala waye wa bebe misali da gangaci so koya ga ma dorabu ulaka illa jadala ini kwatanci ne la ji wa ga ko kuti a ji gai za wani yau kashi annabi mu za annabi yi sadana nan eh da gannan ko gannan wuce ayo a gwa ga waya balun qaumun khasimun amma jama'a ayo na yi rikici da bayan tsaron yawa na bi muhammad ewa za a ji rikici da wani irin doro ewa ji kusuma da wani a su da wani e ti gaskiya na ga bai dana su ko zan in huwa illa abadun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il Allahu akbar annabi isa ne diga da hannun ofiya illa abudun wani tsohuwa mini wuji yau na jiyo gaga a ale atuna khairun amuhu kuti jigajin alkhairin gaje gan kashi annabi isa e bana ide ta bayani gan an wa annabi isa gan wani soko to wa mai gani bani gan to yi to to kuti ya to a shan ga ya ci to zamanin yin wa na biyi sanan to a na biyi sa to a danu wani bana da Allah su kira tiya ne ele ga ga ala na biyi sa la gube kuti ayi a na yin kuti a zan cina ala gube jama'a na biyi sa na yin wune a kuma jiha ce ga ya to ga su kwai ga irin kwatuwanci na lacici a wadana na alo lacici a adewa ga gini da wai ke ya mafiye ma gobe ba wa nabi muhammad amma ya ji ga in huwa ai ma huwa isa annabi isa fiya illa abdun guda wuri ana amna alai ima torani mai wai lita na ilayu ya injilu na wajen na matsalan imula ta kwatanci libani isra'il ya jama'a bani isra'ilai wunga yi zana ya lafe kutunci ya na. eh kacce wuji gan bani isra'ila ji wunwa a kana ma ga wuna wuji ya labe wuciya amma idan lula da misali ya yi e, kwanka ne yi ji ne na yi ji da yi amma ya kuna da na yi kai to a ci gaba na da majiyo kan doro nan wa ga gunta da na yawa zo ce ji wazi na. zane da wowa zuwa ne la ga wuta wata ci ga wuta ina yi ci yi dewa zuwa je bo su ko amma za a wuye na fi ana wada ana da ya bana ba wai wa zuwa ki biyo ina abẹ́ àbọ̀bẹ́ àdá àgbàgbèrè tó lára tó o túnga ọmọ gáà kí ètò wúyẹ̀gbà kọ́wọ́ tó fẹ̀yìn tó ti jẹ́ ń bẹ̀ mọ́ nǹkan yíò náà wọ́n gáà ga wọ́n yàn can gama látọ́ ci ga man bàdàlà ó bá da ma fa ina ma ismu. landondo na ga wo nga nga yo kwa san la tan ga no wa na zuma na wo wa ina ti do je ba na le ti e ba je on ti ta to misali a ga landondo na ga jina su la ka ku ba la jina wa de la da misali ne zama wa ci da da ga ga a ga na tilara ka ni ku ba ma ga wa ci ga zanyi zanen wadana na ebe na na daga kan doci da na wato waga na san da yana wani tsogon da na ke sayo na wada san san eh wuje makanta ma wada san yawon amma ya gbaza wuce te ya hangu ga wato na sauna wuce an na kibe ya tulo da ni da ni da ni san wuce jan wato ga laifin wani jan ba laifin wuce ta kiwo bai gwana wasu yawon Allah sun ba don biya wuce ya e kwani ko kuma hau so a ga guba guba magaya alkhairu amma daga na wajen nan waya nan wadda wuce ba na fila guba ga gajin amma yi zo makaranta su ba ga gutu guba ma zo amma wani agun lagutu lulu ya fi zana ga wani lokaci wuce ba laifin yadda ga wuce ta ciwo mini ba koya na ga yi ba a cibe da zan manga kulwa Allah na ji na kya ga ji kulwa ari man da ke ke da kanta ya manya wa zubu wani da wani da wani da wani da ga wuce ba ga a ga mu jayi ga a ga kulwa Allah mu a ci ga goga to wa zubu yi ma su sa sai ga bayani ga ni rajimun bilagai eh zan do ci kiyamo mun ji laifin ko a laudo na ne amma laifin ya danwa ga a laudo na ya ṣe ń lóòrò ayé wọn fi pọ́ ọ̀wọ́ ọdẹ káfẹ́ẹ̀tì wújì wọ́n ẹ̀tọ́ láti wúwo ọkọ̀ jẹ́ ìtúpa haku, na ha kù ala an lọ́kọ́mẹ̀ àlá ànlá lọ ẹ̀ẹ́dìlú wọ́n na gaskiya kwa ga ga wuta bande na nabi la da bi rasul numi le mu'minina khaira idan na wo da tilawo in ma ya ta wo wo jadi daga baro ai diga gunjo na ku ba fiye ko in a shiga magun wo wo ja dole ka sai kani na oguji tabbata na wace ake ja alkhairi na ta ci muce wana wunji suka wa gwa wuda ne a ah, aka makallawa ilimin ta tilin an rami wa rowo bai yi ne su kungu mai yin kaca malla da yin kaca adakonan mi malau umaru na ya da nita ko a sani malau sai ilo kaca a wani ne kan de da kaca a ce a ji sallah an zuro na a kasuro ne a ji sallah an zuro na a kasuro ne bakin da ci da wani ne ya ji makanta manjo wuga wadi ko da ku ga yaman ke dole ya wuga ga yaman wuga ah kuma ja ga malo boro ti zalo in e ya egan egan yi wu be wona ku ba ji wani man ga wani wuga na wa mi su watan wa mi su mai gore wa mi su watan anayi ta jini bona ka e e ina je ẹ̀yàn mú tì rẹ̀ lé o ọdẹ lódò agadé ń bá mú tì bá mi rà jẹ́ àná ilé ìnàjíṣẹ́ pálọ̀mọ́ ìsinmi rà àìsà mi ń sà ṣẹ́ ò àgẹ́ ẹ̀bẹ̀bẹ̀ yìí nìmi má lọ sẹ́yìn wọ́n lè kálímà ẹ̀bẹ̀bẹ̀ yìí nìmi akẹ́wọ̀kàlà yìí nìmi kìkì bí o àdá sálà náà ẹ̀jìnà ẹ̀ zúrò rákà àgùbà azúrò rákà àgùbà e bayyana mai bano a gashe zaga a ta zace aku meli shi ba da gudu ta ima baya rakata da gida ku meli shi ba da gudu ta malam sai shi da shehu amma ku da bulugo ga annabi ta zace meli guta majikasu bai

amma a suke na sokwaji a wuna wanci gaga na na ga wuta mai yi wuya za wani yi kawai maza yi shi sokwa za su zama yi ya mana kan da ke suna ruwa ya gana ga ya maja ya wuce babu wasu ma wani wazo wuga a ce ci biyu ko ezo gaga na yi yuga توشي كما ضرب وجعلنا وجعلنا مثلا لبني إسرائيل إنه لا تكفنشي يا بني إسرائيل ولو نشاءكم دا يوم بايبا لجعلنا منكم ملائكة يا دي أتبي ملائكة جي تاجيه wanda ya waga ajiya ya nage a da yi mala'ika tutufe wajen nage nga bayi ba ya tu malaika ce ya kwana yi tu malaika fi lajimi ne yabo abu di pata ya tucin doro ne bena su kwai tu malaika yi ani ga ajin ani ga ajin a ce wuya yi tun ga bayi ba lajal na min ku malaika ta shi mini ya yi gaje malaika filhatu ke cikin bo a fe ta za amma kendo nu dai ne ni ba ya ji na ga da wannan malaika ya ya bangare ni

ato zara tiya ebo da yi jenna ke yi da na gaba wuna da yi ya a na yi sa abu na babuwa da a na sa dida na da fata wuce amma ebo na wane wane ma wane wane ma wane wane ga lauci ke a ci gama yi ba wanda ga àmá jíjí yẹn sòkó wọn láti pẹ́rẹ́ bẹ̀yẹn gbà wáyé sòkó gan. Allah akbar. Fẹ́ ṣe wà ìnáwó lẹ́lẹ́ ànẹ́bì ìsá, yà ilmùn wataminiya ilimiyo lisaa ya ekimeya kiyama ibn mas'ud bogan la alamun inda lalle annabi isa la alamun wa ya alama lisaa ya kiyama kamina ga belle annabi isa ye won da ji je na wa wugwa gan alamatu saa wa chani do annabi isa ma daji ula sa wọn àdáṣí ìrìyàn ètùmẹ̀yì èlò pátádà ánànà ẹgbọ́n náà na bàgá àmẹ́bẹ̀ ní ìta wọn bẹ́ ti tẹ̀jì dídọ̀ yamma fari kamina tún ànẹ́bẹ̀ musa túná ànẹ́bẹ̀ musa ló ci mọ́zọ́nà jama'in yi a gan kere-kere kere don da wa sun addinin na kayan na kayan na kayan su kwaci la annabi isa daga ah, yanayin sun wuce ba da annabi wayaya annabi ita tibe na nasara ya boro ya wajja yan wajya ajici to a ci su ma annabi muhammadu wabe annabi isa ke da ci yi wa da shi iri ko su ci na ji kafin ya yi lajiki ne da ana annabi isa du baya ma zuji ne ha wuji mai gaya wuba san zadana

inda annabi isa a ta dalili na jidiyu yana to annabi isa da shi wa da kos na biya bibiya na kafirinci na yi ba ta da hannun annabi isa yi waye waye harin wasu gani da a to tijjali mu ga yi zana da hukube tijjali na wanda shi ya babu na bai kula su ya bana su kwa mutuwa kamina aga ayu ayu ayu ayu nwa ayu pano kolo gamana gbara fa awula wele so kwayin kwayin lada abu madashi abu da sama niye iyo su kuka da fala tamtarun na biha ega kare boni da al'amari kiyama ega kare boni gani alama al'amari ya efo zo bayama ne na zantan lula di gangan idori ma wattabi'uni ya mitumi muhammadu ya mitumi muhammadu anabi zama za shi wunde addini kun wala da a'a wato ya ga iga a da su zuma muhammadu wama a'a annabi isa za shi ka tanya addini annabi na musulunci na anabi da bai da hannun ga mutu nga ndị gawa da bita yin kayan su gwagwa annabi ga wata da ya muhammad ya gaji shakka da tiga wucin a za siratun mustafi ya kuna ne da hannu ya kuwa ya boro nka ya ne tuni za ya laya tini ne siratun mustafi ya kuwa ya boro su gwagwa ولا يصدنكم توسد ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين إذا لغا الشيطان يكتي قوة عندي لغا إذا لغا الشيطان ما يكن كي قوة عندي لغا إنه لكم عدو مبين يبنى الشيطان makiri yayayo bangba shaitan makiri yiwu zan dunga taya da shaitan yi mu wọ́n máa lè ṣetán yá àmọ́ yẹn tún ṣetán yìí pátá gbé ẹnu ọ̀gá yìí wọ́n ibi tí ṣetán dán àmọ́ ọ̀gá ìtòtò bá tún ṣetán yìí wọ́n bẹ ṣetán yìí àbẹ́ òdìdí ṣetán wunde tán ẹ̀dí káàkáyín yẹn náà mọ gáyà ṣetán yẹn wà bẹ̀ yìí ká ń dóòrò náà wọ́n ti láyé ní àmọ́ lákàrí ṣẹ́gun إن قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين سكرا فكان عاقبتهما في النار خالدين فيها أغشي تاون جتانا بيدي زباي جتو جيغا برسيس لتاون شلو فسرين برسيس النار عابدو عبادة بيشو تسيان zato patio unda unda ya muta patio feji ibada ya suku ya kwalle mbaza shi na aga gano a tafi raji ibada feji ibada shekan ce wa ban wa jiwu ce wa ban wa na ce nasara wace bai jiwu shi ga mi da ji wala da ba ji ne wa ga ne zimbi ne ba juya ni wo a gaje shekan da ce ga al'abu ya har mamman ga al'abu ya da wuce ngai shaitan na aja ke ga bayan annabawa jina da jina ara ga kwe ne abu bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ga wa la e ga ni do wai malaika to ba malaika ko bulo ka ta bayin di ba soyi ba ba ga abu ya dun shiga un en daba jin na ga wayo wajin wajaji wala lan yawo ngoyen goto nu yawo abu yeto na da bayan baba gina ta koyan ebun eh, eh, eh, no wọn ebu kan yibo ebo na gan baaji wuce wọn daga gada ebu can wọn eti abe gito yen gice a shuga agogo wo ibada san wọn feji wọn kawo ga yi sọlọ wọn yi oga wọn adaga wọn baaji wọn daga agogo wo wọn ti bẹ tún shetan na shibo mutu ya hunwu kan wọn àjínà wọn yẹn wò bí òun dá ba ṣì bá wọn yẹn tìyàn àṣẹ bó ṣì bá àbúrò tó bá tìyàn báyìí náà máa yẹ dùn wọlé wọn bá tiẹ̀ tiẹ̀ báyìí náà ẹ̀wọ̀n náà tí ó yẹn rè wọn tí a ní ní wọn sàrẹ́ndà yìí àtidé àlódò ìfọ̀ yẹn náà tìyàn náà wọn á dìde léde fọ̀ yẹn àfẹ́yàn pírísìsì yá máa ń gbẹ́nà kí wọ́n ìwà àbò báà wanda ta bai zan mu ji ba da kendo so ji ba da ta mun wato ba da mu amma dai na wata min ji wata mako da yuga ne ah, wa yin da shi da wallahi ji na wajen din soye fijo ga to sai bi wannan kida ne in ga mu ke le ga mu ya da bide. e bana kan da yana wa mu'mini ga na ga le tayi goro ko bayan alkhairu to bo bo da bije sahaban da cike da ba ne da har rubuta kan dora nun ga gata na kafi kuna na da juga za ne ga yawa gan wule gile aligen ne ta ta na wa gata ban sahaban mu cike da Su sahaban da ci da yi mai da dabarun kai mu magana tun da na dani ya nun ga yake annabi ce ga kuwi gile aljanna na mu ga ku betuna wallahi wallahi wallahi da wancin da kidina tula ibi wọn jíjí ó fi ààrùn ẹ́ ànẹ́bì máa rí àtìlà náà bútàrẹ́ igi náà jẹ́nu ṣúgbẹ́ sáré ọjọ́ wọ́n ni ẹgbẹ́ tí yẹ́ ni mbọ́ àrí ìwé jẹ́ dẹ̀dẹ̀ jí mbọ́ àrẹ́ òun mẹ́jì rẹ́mi sùn sùn mbọ́ àmà nígbà ànẹ́bì gẹ̀tí ọ̀bọ̀ lùkútọ́ ni mẹ́yà wá gẹ́mi gbé náà wọ́n gẹ́gẹ́ jìnnà ẹgbẹ́ mi tẹ́ sàwẹ́ bẹ́ẹ̀ tọ́ wọ́n ni lọ́wọ́ ẹ̀dọ́ kò lóde náà fìlà ọmọ ẹ̀fí ààrùn yà ayàwó ipò àmà àwọn dẹ́sùkọ́ jìnnà ní àwọn wọ́n ẹ̀ tẹ́bà lẹ́lẹ́dẹ́ wọ́n ti rẹ̀ gbàmọ̀ lẹ́rọ sọ́kwájì tí wọ́n ti yàwó tọ́ wọ́n bẹ́ẹ̀ sì sì náwó yàbá wọ́n àbò yẹ́ dùn yàbá wọ́n fẹ́ yí ìbáadá fẹ́ yí wọ́n bẹ́ẹ̀ lẹ́rẹ́ ìbáadá là nàkí àkyẹ́wò bẹ́tọ̀ ẹnna yìí àdìgbà nínú yìí tí débi débi dèjì nga àwọn ọmọ àdánwò dá ẹ̀bọ́n náà wà àdánwò láyé zùmọ̀ wọ́n bá ń fọ́ ṣì wa dan wula ji zuma goma wun ta ba nan wuna lena e ba ba mu shigo ga wuce shi ba shi ba ga ba to mu ce le ga ko ga da ba wa yake a biyo yawa ma da da zuma yan ugo bilisi su ga ga nan ma ga nan ma ga mu da ma dan guda bato daga na ko ga wa dan shi kale wudi aduwan da ke Allah ya wuce da bu yi amfani da shi aduwan na kan da na jinu ga ga da zana wace ba ga bai ku suko jenu ga aka dimu da kuke bukata addu'a don da an kuma ya laji shekara da ibara wani kancin waje bayan eh addu'a ji ya zajo a dan wuce damuwa ga ago ake funda su a daidai su dole ji da guru pa sai ga ne kwa ago ci ko na shetan na abu da da agadan na kakpace giza gine za yi ihe aga la a daga an ga ajiye sifa da wani da nan za eh, ci da jikin wa da za ci ga na na amma ya zaba a gina ci ta fatiyo ya ga bisi ụzọ ga lagi na lagu da duwanda ji fayi na da a shi buhari fi kowane wasu yana da abu daga ya tun wada da kyar mu da mara ba zuwa wuce mu ta fi sanna daga nan da ya fi bin nana wasu ya ya asa ari mu da to egiya ya giya ya ci ya kan yi yaga ya giya ya ci wuce ya ci wuce ji kuma guba mu ca fi gin nan awala pataji ji ƙungiya wata ya ji zawon gida don gayyana ya jina ya jina lada bayan busi amma ya galu lóúnjẹ rẹ̀ aládọ́ láṣá yóò láàkùn ẹ̀fún bẹ kí náà tún dáánà náà ẹ̀bànà òkè kùn lẹ́nà ẹ̀bú láàkùn bó kándò ọ̀nà jínú náà tẹ́tẹ́ náà bẹ́rẹ̀ sísà tí a ń gúdí ti gbẹ̀ àrùbẹ̀ kámínà wọn àdá gẹ́gẹ́ mọ́ yìí náà àtàgé alayi na cibo na gini jike ba ci ya dai mu ji gina rukiya ba ci ya dai mu ji rukiya mu bai karshe bai su zai ci ya foye ni e gina ninu wa ato shaitan na gaba na kafa ci gina gina ci ya mutu nan alabu yadda na sai gada ya bayan man nan ga a o magana da jina lugwa eh o mu fe ya eh a bai a ta gina tun ba ga a karshe dai ila bai bakon ne mwazi na jibe gina egin na wọn egin na dade wọn zana waji damuwa wace ya gada mu ga ina waji na agin na wu wagun ulara so da zuma ya fati o yashi zan zuwa siya aga de o ga jinu na gada na agadu ma ta tubu yi amma na ga wunde shi abu wunde ba na waje ba da maga ciya wani wuya jina na ya gado na ganin wula kike shaitan na sai da gada e a to na sai manya a yaki yaki na jo za wuta na yi na nufe layin na ya je na nufe nana da ya je nana wenshe wenu kuti pakatimba ugayalanza kayo kuti tidajacha ebo zotu waingiza ebe majacha uchayena uchayena zukuta ugayalanza ucheza bayenza ta ezatachiso wayena lai zukuta kendula ya ezamufalina mutese ebonimiro wajacha muteza bazakareshe achibe na kuti atakwene chebaza Aniga ga mame nana mame lege na uncha a jaja eh Muto mana ne ya zubuta wai muto mana ya zubuta eh ini ba a ce dawa birki eh gina ilaya wani an ga yi lego ga su kwaya eh an gaskiya abu yana wuce mai zai mai ta suke duniya a ce da hada shi ne alabai da na kiya gada ga mana wani zon sanawa su da shi na alkayan shiga a bayan dawa da su da ya yi na ba nan da na fiye kudu ka na ke kabari na tuna ulugo ya jen na bai suwa wani shiwe ufe ga ya yi tuji ga ya ga tuzu mata ya pati ya su kabari da cici bo ya je yi wuce wudu suwa ba ga bu sa yi wuce don ba ta na na yi wani da na yi ile shi karshe a man di wajen a kabarin ba lele a cikin na dabo o ya bubaya a kai wu wula da bayan su alaikun bayan suna za a yi hannun guje su za ka zanen da shi ni ba ci lagata na ki aji ji biyu ma banan da na gya wurin alawa fusa akwai fusa na fusa na wun jiba zo ikaya an da ce ebarwa an da ce za kami na birisi na nuwa bai wu wọn ṣe tá àbúrò tó mẹta ní wọn láti bá mọjọ òfé tán wọn gẹgẹgẹ mi ìsòkó wọn gẹgẹgẹ mi ìsòkó bá mi àyọ ní wọn nà sí ni màá kí á gẹgẹ ẹgbẹ yẹn ẹtù nà ń lọ yà ọdọ bàtà afárá bẹ sòkó ǹjẹ gàn á jì òfé tù wọn á tù káàkiri rwanda tó gàn á wọn dàbẹ bóun gàn á bí ìsísí wọn mọ sí ẹni yẹn ń lọ sí ìjọba yà gbẹ́mi gáyìí ìlànà kéèjì ìbáadà pàmòtí bá bẹ̀rẹ̀ wọ́n partition ilé wọn náà jì fọ́nì ìwéyè a ní gáà yíwọ̀ bẹ́ẹ̀ ìwéyè tọ́ ẹnà wà jí ni wágọ́ wọ̀yá tí ó yà mí wọ̀yá tí ó sàmì ní anígá tẹ́ńdọ̀ wọ̀yá tí a sọ̀kọ́ nà ọ̀gá tí yà á sì wúgá àbáyé kó sọ̀kọ́ ní àjẹ́ ní ní àjí ara wọ̀ lúgbà bẹ́ẹ̀ إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين سقوط به سقوط غافرة سقوط إنه لكم عدو مبين لأن الشيطان ما تلقوا يا إيه. كان دوره هنا بقول لا يدنا مدو لا يشين cinye إيه. سقوط su بعض هذا ya fasa ba su kwalu mu da nasara شو ba mu ba ne ga ga caji dacewa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته